kafira ne ba ɓata rayuwa ake yi ba wa mizajuhu min tasnim wannan abin da za ba su sha abin da aka hada shi aka tuda aka yi da wani abu aka yi sunan shi tasnim menene tasnim yace aynan yashrabu bihal muqarrabuna in kaji ake tasnim aka ce tasnim wani abu ne yake saukowa daga sama wani ruwa ne ke kwararowa abin sha ne daga sama in kaji an ce sanamu kaman tuzuzu abin da kaji an ce sanam sanamu da sin da nun da din abin ne da yake sama wannan abin da za su sha za a shayar da su daga sama zai tuzo musu aynan rabu yashrabu na, muqarrabuna sa'annan Allah madaukakin sarki ce innal ladina ajramu lallai tabbas waɗanda suka yi sabon Allah azzalimai mushrikai masu menene da menene kanu min alladhina amanu yadhakuna kaman su Abu Jahali Abu Lahabi waɗannan da suke shugabannin kafirai sune Walid ibn al-Mughira Uqbah ibn Abi Mu'ayth Asim ibn Wa'il Aswad Abdi Abdi Yaqub wal Asim ibn wa Abu Jahal wal Nadr ibn Harith waɗannan sune shugabannin kafirai mushrikai waɗanda suka gallaza manzon Allah da sahabbai a cikin Makka kanu min allazina amanu yadhakuna sai su kai musu dariya sai ibn mas'udi to amma to khabbab bin arrak to annan da suke talakawa suna bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su kai musu dariya suna cewa wa'annan kansu ya buga wa'annan ba su abin da suke ciki wai Muhammad suke bi yadhakuna suna musu dariya wa idza marru bihim zuna, in suka wuce wurin su sai su dinga zunge da da kafate suna nuna wa wa'annan ai ba su abin da suke ciki wannan batatu wa'annan suke cewa suna bin Muhammad wai kaza kaza kaza kaza wa idan kalabu ila ahlin min kalabu sakina sai suka koma gidajen su su yi ta fukaha da kakaki da jin daɗi da dariya da cewa wa idza ra'awhu in suka gansu qalu inna ha'ula'i labaluna yace ai wa'annan fatattu ne ba sa abin da suke ciki ba kar da bai waye ba ana nan ana tara dukiya su suna nan wai sai Allah wai makaranta wai karatu wai addini yanzu zamanin da ake ciki ta duniya kowa ya shagala sai ka ce kai sai wai sai har yanzu ma wai sai akwai halal akwai haramu ai wannan kansa ya buga bai sa abin da ke ciki ba sai Allah ke wa ma ursilu alaihim hasibi ai ba an aiko su su kare su bane ina ruwan ku da su فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ce يوم su mu'minai da suka bi manzon Allah din za su zo su zauna su yi sakayya su ma suna yi musu dariya kamar yadda suka yi musu a duniya alal ara'iki akan shimfidu suna kishingide akan shimfidu suna kallon su a cikin wutan jahannama sa'annan sai Allah madaukakin sarki ce hal suwibal kufaru ma kanu yaf'alu ko ai makafirai sakayya abinda suka kasance suna yi bala suwibal kufaru ma kanu yaf'alu shine a suratul tafsir kenan wailun lil mutaffifina sananin azaba ya tabbata ga masu tawaye in ya zamana mai au ya tauye ma'auni ya dan zalunci kaɗan Allah ya fitar ya fito ya yake shi da waɗannan aka ce masu ƙiba baki ɗaya su azurta kansu menene Allah zai ba su gunki Allah zai ba su zuma Allah zai ba su dan tsananin bakin ciki da mungun niyya in suka azurta kansu bar ma mu tsaye mu kai kasashen turawa kasan ma ta da lalace ta zama toka menene ba sai mu gudu ba mu sai mu ji daɗin mu ba dan Allah wa'annan ne Allah zai ce musu ha sai Allah ba su kyauta duk wanda ke da ujin mara lafiya ya rasa yadda za a yi masa jinya sanadiyan har sai da zuciyar da kai Allah zai kama ka sanadiyan wannan duk mace da ke ciwon fitsari sanadiyan amma sai da dukiyar da kuka yi aka rasa maganin a za magance ta wallahi Allah zai kama su duk mara lafiya da ke asibiti yana kiran ya mutu Allah ya saukar da arziki duniya a kasa kuka da kuka sa ba za a iya ya ta mara lafiya ba duk Allah yana nan zai kama kowa da wannan ƴaƴan mutane suka rasa karatu ba wai kasa Allah Allah ba zai taba cutan sa ba yanzu Kano ko Najeriya miliyan ɗari Allah ya ba su arzikin miliyan uku قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين ثاني وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها يسعى البركة أتشنتا وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء الإسرائيليين يتحجر أقوات متم مليون بني أتشن نيجيريا بعضي الله بعضي سببات أرض متم مليون ɗari ba kwaya ɗaya ba zai ba su arzikin mutum miliyan ɗari fiye da haka in aka samu mummunan tasarrufi shi ne amma in aka yi adalci shi nan sai kuma ya eh, ina dukiyar ina dukiyar bayan Allah waɗanda suke Allah ne ya saukar da duki arziki aka lalata waɗannan da abu ya narke a hannunsu za su yi wani abu za su gyara a hankalta zai yi ma ah, ra'ayin musulmi yani kalu lahum wa wazanu lahum ka kaulihim yasma'unakum yasma'una lakum duk daya ne wa qala annabi sallallahu alaihi wa sallama man za Allah tsira da miki Allah sabata gare shi yace iktalu hatta tasawu ma'ana ku auna har ku ɗauka kowa ya kai wurin sayawa sai saya wa yuzkaru an usman radiyallahu anhu ana ambata daga sayyidina Usman Allah ya karshe shi annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ya amince Allah sabata gare shi ce idza bi'ta fakil wa idza ta'ata faktan in za ka sayar ka auna in za ka sayo ka auna ma'ana duk waɗannan baki ɗaya Allah madaukakin sarki baya kun azalunci dan adam ko da da kwayan masara ne ya saura kwaya ɗaya ta tawaye cikin mizanin ka shiga cikin wayilul lil allazina idza kalu ala nas da kuna karanta da kuna karanta tafsiri ga sababin saukan wannan aya wani ne yake da ka kwano guda biyu ma'auni in ya zai da sun sabon gari in yamurai haka suke yi sai su fito ma da babban kwano kan wake ko kan shinkafa ko kan menene kaza naira kaza kace kaza sai suna da kwanuka sun kai uku a cikin abin nan katako sai saka ya dauko karami ya auna ma kai ba ku sani ba duk kwano ne fari ka gaisa babu amma amma akwai bambanci tsakani wai dan ya zalunce ka da su da waɗanda ba sa jin tsoron Allah cikin musulmai duk haka suke yi tilas ne kasuwanni a saka masu kula da kada a yi zalunci ba wai dan a hana ka samun kuɗi ba a'a dan Allah ya sa albarka a cikin abin da kake samu komai kan kanta in ba haka ba sai wahala ta yawa albarka babu قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي من ظن الله إرادة أن الله ثبت أجريت يتي man ibta'a ta'aman fala yabi'uhu hatta yastafiya sawtihi wanda yaje sai abinci kada ya sayar har sai ka ɗauka inda ka saya din ka kai shago ka ko kasuwar da ake sai ruwa sai ka sayar قال حدثنا عبدان قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن أل الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال an karbo daga sayyiduna jabir Allah ya kara masa yadda yake tuwfiya abdullahi ibn amr ibn hiram wa alayhi daynun jabir ibn abdullahi ko shekaran jiya mun karanta hadisin shi yace mahaifinsa ya rasu ya bar masa kanne mata guda tara yasa ba zai je auren budurwa ta zo ta sama ta goma ba ko sai sai ya aure bazawara to yau kuma ga ce sai mahai Abdullahi ibn Amr ibn Hiram shine ubansa mahaifinsa kenan Jabir ibn Abdullahi yace mahaifina ya rasu wa alaihi akwai basu suka a kai فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من sai na je na nemi taimako daga manzon Allah yayi wa waɗanda ke bin sa bashin su rage ko su فطلب النبي صلى الله عليه وسلم اليه زي ما ان الله يكي ga abinda da ya fada ko ya zai masa bada ko ko rage fa lam yahalu suka ce a ba ko la abiya su duki baki daya yanda fa kalli nabi sallallahu alaihi wasallam da zai manzo allah da jabir zai ce ya manzo allah abdullahi ya rab kuma ya ki je samu shahadatu ubu ko akwai ba a kai akai dama haka ake ce mahaifinku na rasuwa sai ku duba tilas duk inda ake bin su zaki sai ku ce kun dauka shi kenan an sauke nauyin akan amma kuka yi su nauyin na kansa kenan dama manzo Allah ya kasance duk sa'an da aka kawo mutum zai masa ya mutu zai masa sallah sahabi sai ce ana bin shi bashi in aka ce a'a sai masa sallah ana bin shi bashi yace eh yace ya bar abin da za a biya a'a wa zai dauki nauyin bashi in an samu wani sai ce manzo Allah ya masa sallah ana bin shi bashi ya bar abin da za biya a'a wa zai dauki nauyin sa kowa jama'a sun sai yake kowa zai dauka mu zalla fi sallu ala sahibi ku yi ma dan uwan ku sallah saboda manzo Allah ya gallaza cewa bashi a daina wasa da bashi sai yanzu bashi ma sai ta isa ma ka samu ko ya zo kowa ya fada a ciki ko saboda kuncin rayuwa dama Allah madauki sarki ce wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan dama manzo Allah ya ce musu jabir mahaifinsa ya rasu kuna bin shi bashi kuna bin mahaifin shi bashi ku bai mana ko ku rage suka ce a'a to manzo Allah baya tilasta tunda hakkin su sai manzo Allah ce to jabir je ka gonan dabinon ka ka tara ka ka ware dabino mai tsada mai kyau din wuri daya ka ware mara kyau ka aje wuri daya ka aika ka kira ni ma'ana za ka biya su bashi kuma kuɗi dukiya ta saura haka yake majabir izhab ka tafi fa sannif samaraka asnafan ka je ka wawware ka shirya ka tara eh, dabinon ka mai tsada ne kyau anan mara kyau a gefe al al'ajuwa ala hida al'ajuwa ita ce shi ne dabinun da yake daraja a cikin madina shi ne manzala ke man tasabbaha bi sab'i samarati min min ajwatil madina wanda yake fara da sassafe kan ka komai ka dauki guda bakwai dabinin ajuwa ta madina kaci mana ma'ana aka ce sihiri da wa'in sun ba za su same ka tara wannan ajuwa da akwai wani wanda yake takhassusi eh, Sheikh Umar um, Umar Muhammad al-Sullata wannan na Madina don shekaru 25 da suka wuce na san yana rubutu kan kala kala nau'i nau'i na dabinon Madina suna da yawa iri iri kowanne dabino da sunansa da darajar wa anti zaidin ala hida ka dauki ajwa ka tara suri daya azki zaidin ka tara suri daya ka ware su masu kyau mai quality ɗaya ka aje wanda yake ba su da tsada ka aje suri daya kuma arsil ilayya sa'annan ka aika a kira haka manzo Allah yake masa shi kenan sai dama duk ya ba ta isa ya biya ba ta kan ubangi ba da ba zai je ne ni taimako wurin manzo Allah to kuma ga shi sun kiya shine manzo Allah ke masa haka nan babu laifi je ka tara za mu zo in Allah ya yarda za ka zama mamaki manzo Allah ba zai faɗa masa ba amma yace in kai haka ka aika a kira kirana fa alfi yace sai na yi abinda manzo Allah ke yi thumma arsaltu ila nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an na aika aje aka kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana sai manzo Allah ya zo fajalasa ala alahu sai manzo Allah ya zauna ko sama tarin dabino ko gefe bangaren da yake sama sai manzo Allah ya zauna wurin aw fi wafati ko ko manzo Allah ya zauna tsakiyar na ah, dabino sun makala za a na musa Allah ke miki bayan ya zo ya zauna sai ta ya gabe shi lil kawai auna musu ka biya su bashi jabir ya auna ya biya ya auna ya biya ya auna ya biya ya auna har ya biya su bashi baki daya sannan da dinin nan kaman ba a cire ko ɗaya ba manzo Allah ya dani alfarma kun ciya ku to za a biya ku ba din tunda hakkin ku ne jabir je ka gyara dinin ka sa a kira na ina zuwa manzo Allah da jabir je gyara da dinin yace aka kira manzo Allah kun mun ga kyawawa dabi'u manzo Allah manzo Allah zai zauna tsakiyar da dinin yace auna ka biya ku shi. sai ke ta fargaba yau ai ginin ko zai kare yau za mu waye gari auna ka biya su sai auna ya biya ya auna ya biya Kala kin lil qawli ka auna musu fakiltuhum hatta awfaituhum alladhi lahum na auna na biya su duk ba su suka da suke din mu wa baqiya tamri ka annahu lam yanqus minhu shay sai ga kuma dinin nan yadda yake kaman ba a daidai ko ɗaya ba yana cikin mu'jizozin manzon Allah ai mahallu shahid shine ne ka auna ka auna eh ko ka auna musu ka auna musu ya dinga aunawa yana aunawa yana biyan baki har ya biya dama ba kowane lokaci ne ake hulɗa da kuɗi ba musanya ake yi wannan da wannan wanda daga baya ne kuɗi ya zama sai shi amma in ba haka ba da ko ana musanya ake yi shine shirkayya وقال فراس عن الشعبي قال حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكيل لهم حتى أداه يتي بيقول بين تعاون مسو حرف بيجي أباس كدبا الله أكبر وقال هشام عن وهب عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم جز لهم فأوف له يتي ينكي سساري نبينا كبيا كدبا كي أكبيا كما كمان كوما دي الله أكبر باب ما يستحب من الكيل يتي بعد أبين أكي سنة أو ma'ana komai za a yi a auna kada al'amari ya zama haka nan sake ba lissafi ba tsari daga nan ake samun zalunci in za ka sayo ka auna in za ka sayar ka auna ma'ana abin da ya kamata shine duk local government sa'an nan a nemi kowace kasuwa ko kowace unguwa ko local government akwai kwano ko mudu da aka tabbatar Kano state duk da shi za a yi auna kada a zalunci wani zalunci din nan ka daina ganin dukiyar da kake tarawa da yawa wallahi tallahi babu albarka babu albarka in kana so ka auna rayuwarka ta yau da rayuwar da aka yi jiya ko shekaran jiya ko jirgin hamsin da suka wuce mm. mai gida baki ɗaya abin da yake mallaka da shi da iyalansa duk suke mallaka suna mallakan naira dubu goma suna mallakan pound dubu goma akwai abin cikin rubu baya ji tsoron ba ko zai zo cikin wannan za a yi tasarrufi matansa uku ko hudu da 'ya'ya da jikoki duk ya ke tasarrufi har kare sa kwanci har saboda an nema da gumin ba haramun bane kuma ana tafiyar da addinin Allah ana bada zakka a ciki sai Allah ya saka albarka sai yanzu kana mallakar miliyan goma kana iya barci a gida kullum kana cikin bakin rai dan me ma zaka cire naira goma cikin miliyan goma din kana cikin bakin rai me ya talauci shi eh? ne talauci ba wai duk ka tara duniyar nan kana ba ka shi ne talauci ce, ma'ana ka tara eh, danin kuɗi amma kai kanka talaka ne ba ka sani ba ka fi kowa talauci saboda wadata wadata wadan zuci ai wadata kenan قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي معدي كربه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي كيلو طعامكم يبارك لكم ku auna abincinku Allah zai saka muku albarka Allahu akbar babu barakati sa'in nabi sallallahu alaihi wasallam wa mujjihi yace babin da ke bayanin albarkar sa'in manzo Allah da mujjinsa abubuwan aure guda biyu sa'i da mujji sa'i daya mudu hudu ke fihi Aisha radiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin wannan babi akwai riwaya daga Aisha Allah kara mata yadda marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم الانصاري عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي انكر بورك من الله تيرا دا من الله ثبتا غريش يتي ان ابراهيم حرم مكه يتي تبت النبي ابراهيم شي حرمت مكه ودعا لها yayi mata addu'a اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من أنا إذوا كذي منكر الآية في حجكو ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة بس من أنا توصل جنا ربنا ليقيموا الصلاة باكو ما ينسى نجينا أجي سبدن سيد صلى saboda haka faj'al afidatan minan nas tahwi ilayhi وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا رب اجعل هذا البلد حسن أدعو النبي إبراهيم سيدنكو من ذا الله النبي إبراهيم الشيني مكة الدعاء وحرمت المدينة من ذا الله تهيكم لا حرمت مدينة كما حرم إبراهيم كما يندى النبي إبراهيم يحرمت مكة ودعوت لها من ذا الله تنيم مدينة الدعاء الله يسع البركة الشنطة fi mujjiha wa sa'iha Allah ya sa albarka a cikin su da sa'in aka ce manzon Allah sun yi hijira sun je Madina ba wanda ya kai mutanen Madina zalunci cikin ma'auni da aka da manzon Allah ya ya ya jawabi suka juya suka fi kowa da duniyar nan kyautata ma'auni malam mutanen kawai da mutane da ake auna kamar a yi wannan zaman kwano anan kuma sai su auna su karamin su auna da karamin kwano ne mutum to wai in aka auno da kasuwa da karamin kwano aka zo aka sayar ya danganci kwanon da kuke sayarwa ne ai ko in ma ka auno da kwanon da ka auno naira hamsin ka auno da makole ka zo da wannan kwanon za ka sayar sai ka sayar nawa hamsin da biyar ko hamsin da ai shi kai amma da karamin kwano suke amfani su sayar nawa eh su sayar kan masu ayya danganci wa'anda ke saya sun san cewa kwanon da ake aunowa daga rimin gado daga ladin makole ba shi za a aunar ba kasuwa mm. an auno da kwanon ladin makole naira hamsin in aka zo za a aunar da kwanon cikin kano sai a sayar nawa an san kwanon bai kai wancan ba kuma farashin nawa zai za a ce irin wancan kwanon ne ko ya tabbata an sani karamin kwano suke sa eh karamin kwano suke sa aya danganci kan ne in ka je ka auno kwanon da makoda naira 50 ka zo ka sayar wannan kuma naira 50 ne kake hmm. ai ba zai taba yiwuwa kasuwanci ya daidai ba sai an sa hukuma sai sarki sai hukuma sai an sa hannu ko yaya ne in ko menene ake sayarwa a sa waɗanda suke mutane masu tsoron Allah su je suna bi kada ai zalunci bayan Allah wannan zaluncin da ake ce ka kira albarkar dukiyar da ake tsara baki daya in aka hana zalunci duk ma aka samu samu komai kankanta da sai kaga kowa ya wadata don abin da ake rufe albarka ba wai tarin abin nan ba ko misla ma da ibrahim alaihi salamu ne makka manzo Allah ce shi ma yayi a madina addu'a kamar yadda annabi ibrahim ya yi makka قال حدثني عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي صلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله صلى الله عليه وسلم قال يتي اللهم بارك لهم في مكيالهم الله كسامس البركة أشين ما أونس وبارك لهم في صائهم كسامس البركة أشين مدهم ومدهم يعني أهل المدينة معنا مكان المدينة ma'ana manzon Allah ya musu wannan addu'a sai sa wannan albarkar tana nan har yanzu har annabi ta sa duk inda aka kai da lalaci za a samu mutanen kif in ka je za a aura maka abu sai a auna a cika ma a tada in kuma mizani ne sai an auna an sa maka sa'an nan a ɗora tsari wai dan kan ai zalunci sai ka kana zaune lafiya lau har su shekaru ashirin da suka ko talatin har yanzu fan ɗaya fan biyar a cikin ƙasar maka ko madina yana da darajar da za ka yi amfani da shi har yanzu hajjan to daga nan tun yake fam biyar tana yana da daraja zuwa yanzu fam biyar ya zama ne babu daraja ya zama ne ya in ya kai su da ɗaya ɗin ma dan lissafin da za ka yi zuwa 1988 abin da ake sayar da naira goma yanzu nawa ake sayar da shi ne dari madaran gwangwani ne da babba naira bakwai da sule biyar ne ba za nan kofar rashin ake sayarwa ba na cikin biyu ba naira bakwai da sule biyar ko naira takwas yanzu naira ɗari shida ne ko naira nan nawa babban babban naira ɗari biyar da hamsin ko ɗari shida abin naira takwas to nawa kenan haka duk sa'an da yaya za su makarantar bodin duk abin da za a hada musu wannan madara naira bakwai naira takwas duk bai zai shige naira ashirin da biyar talatin an hada kaya a je a zama can ɗaya a dawo yanzu haka sai yarka za ta makaranta kowa sai hankali ya tashi kowa sai hankali abubuwan da da ba su cikin lissafi yanzu ne su kan da dawa yake lissafin sabulin wanka ko sabulin wani sai mu su ta tashi aje a sau wa yake lissafin maki ko wa yake lissafin mai mai girki ko ne sai in bukata ta tashi a jiya ba su cikin lissafi ba su so su yi ta'adi cikin tattalin arziki ba yanzu ba babu yuzkaru fi bai sali wal hukra yace ba abin da ake ambata sayar da abinci da kuma in ka sai abu ka je ka ajiye wurin ka sayar ba wai ka je kai hodin ba ba kuma ana abin da ake nufi da hukra nan a a lugar larabci ba a shar'ance ba shine in ka sai abu ka kai shagon ka ka ajiye ka sayar قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال ra'aytu allazina ya ce na ga waɗanda ke san abinci mujazafatan ba a awo ba baki ɗaya wannan dalar abinci a tara ka ka saya يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوا حتى يؤوه إلى رحالهم إن كذي كسيتار أبنتي باعوا أكا سيتار كسير أورن كأوكا كيورن كسأنن كأولا كسير سي الله يسكى مكة البركة in albarkan ake bukata in kuma al'adan ake bukata قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن كربون عبد الله بن عباس الله كان مصر يدايك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع مرجع yace na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hari zamanin sa mutum ya sai rajulu an yabi al-rajulu ta'aman hatta yau, mana manzo Allah yayi hari in ka sai abinci inda ka sayar ka sayar ka saya ka sayar nan sai ka dauka ka kai wurin to wa'annan nau'o'i ne na cinikayya da suke yi wa'ansu su munan ba ma yin su shi yasa za ka yi wahala wurin fahimta abinda duk ake gudu shine zalunci wannan ciniki shine ka na sayar maka abin nan abinci naira hamsin amma daga baya za ka zo ka biya eh, daga baya za ka karbi abincin sa'annan a nan ina sai ka sayar naira sittin shi kuma mai shi mai shi ma bai samu abincin ba aka ce akwai garar a ciki ma'ana kamar an cinikin kifi a cikin ruwa ko tsuntsu a sama wannan duk akwai zalunci a ciki shine malamai suka bayyana ko sakin wa'annan duk baki ɗaya fassarar da suka yi ma wannan hadisi shine kada a yi bai'ul gharar ka sayar wa mutum abin da babu shi wala ta bi ma laisa indaka kada ka sayar abin da ba shi a wurinka sai in ya ka same shi ka saya ka karba sai kai ma ka sayar amma kai ka saya abin ba a baka ba kai ma kai ma ka sayar min shi ma ba shi